da shakuwan yana wuce gona da iri especially idan yariyanki ba ta da lokacin samari duk abin da zai bata wa kawata rai bata so look out for that signs lesbian ba abu mai kyau ba ne amma masu yi suna jin daɗin abin da suke yi matsalar lesbian shine ne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 ban sani ba amma sun ce daɗi suke ji duk maganar nan da nake ba wai na zauna na kirkiro ba ne. mun yi magana da su kuma abin da suke gaya mana ke mace ta iya soyayya fiye da namiji mace za ta iya baka lies peri nata just to see you happy ba lallai namiji ya haka ba kuma mace tana da bala'in kishi idan tana son ki ba ta so ta ganki da wani so a wannan lokacin tana so ta yi abin da ya kamata ta faranta miki rai idan na ce maza suna cikin dalilin da ya sa lesbian ya zama rampart kar ku ga laifina saboda ni mace idan suna soyayya da junansu